Eh, malam lafiya ka shigo mana gida ai fasinja nake nema ido rufe me fasinja nake nema ido rufe ne shi sa ga na zo na faka na san za ku fito yanzu ne fasinja kake nema ido rufe shine ka bar haka bude gate ka shigo ka faka anan wallahi da suke samu a waje ne sai ka shigo cikin gida ka shigo cikin gidan ba ka faka sannan zaka nemi fasinja kai ni ban ma yadda da kai ba wallahi to malam kana da gani keke nake gogewa ma ina neman ku zo kwawo ne dama ci akwai irin samarin nan wai baby anya wa'annan ba irin su bane barayin nan kuwa wallahi kaman ka sani ranar ta aka sata min takalma na da waya to na maki kama da barawo waya san ma kai kai ka dauka an baka kama da barawo malam fi sabilillahi sana'a ta fa kai ka me na shigo a kai fi sabilillahi ka bar kofa ka ta wannan wannan dan nafef ne ko dan adaidaita ka taba ganin shi har ya bude gida shigo cikin gida ya faka kana wani ba fasinjoji a waje ka san yau to ya akai ka san za mu fita ka san son da ku gayu eh. sai an biyo ku gida sai an biyo mu gida eh. to mun yi waya da kai ne koko ina nan baka ne na ce maka shigo cikin gida ka dauke ni yaqini gare ni yaqini gare ka mm. kai ni fa ban ban yadda da kai ba wallahi ya mallam mu je kan bata lokaci ina za mu je ba can gamji za mu tafi ba gamji a galazi za mu tafi ba gamji ba ina zuwa hello wani kace dan sun da kira hello officer yanzu ai wallahi ba inda za ba inda za